ita siyasa na demokradiyya daman dole a yi kamfen tunda ita ce mulki da jama'a suke zaɓawa kansu shugabanni kuma mafi rinjiyar jama'a suke tabbatar da wani zai shugabance su ka dole ne a kamfen ko da akwai zaman lafiya ko babu to yaya ne yan siyasar za su yaƙin neman zaɓe a irin waɗannan yankuna to shi siyasa na demokradiyya akwai shi a rubuce a littattafan siyasa cewa ita demokradiyya tana da wahala a kasashe da suke da talauci shi ne babban matsala ta demokradiyyar mu amma hankali idan hankalin jama'a ya dawo jikinsu a lokaci a gaba za a yi siyasa ta aƙida ta manufa da kuma yanci amma yanzu yadda ke jama'an mu suna cikin wahala wahala kuma wanda aka aka samo ta ne jibawa suna ciki yanzu ake so a kawo sauƙin abun ba su suna ga wanda suke aikin ma a kawo sauƙin kamar su suka kawo matsala to kaga abu ne da wahala. to me ya kamata 'yan siyasar da ke zuwa yakin neman zaɓe su yi a wannan mara. shi ne su gaya musu gaskiya. kamar me nan eh kamar me. kamar cewa za mu muku eh, za mu karfafa muku eh, sana'o'inku da kuma tattalin arzikinku da sannu-sannu ba wai wanda zai gama cewa yanzu zai kawo sauki ga rayuwarsu a take ba ƙarya ne babu hanya babu ta. menene kake ganin manyan matsalolin al'ummar yankin arewa maso gabashin tarayyar najeriya da suke bukata daga wurin 'yan siyasa da ke neman kuri'u din nan musamman borno da yobe wato karfafa jama'a kamar ba su sana'o'i da makarantu wato sama ilimi da kuma wato bunƙasa arzikinsu kamar noma da kiwo shi ne dukiyar arewa to da kuma kaman uh, wato mining da aka sa aka sa gaba yanzu eh amma ba ka ganin watakila mutanen za su ce wannan ai abin da ne ya dade muke ta ji daga bakunan yan siyasa a'a ai ba ai ta mutu ne ai an manta da maganar noma an koma ga mai ke sa aka shiga damuwa in ba bala'i na yan kasuwa masu sayan kayayyaki su boye ba ai bai kamata a ce akwai yiwa arewa ba domin irin albarkar da aka samu ta noma da kiwo. Duk ɗan takarar da ya je da wannan manufa kamar ya sayi imanin al'ummar arewa maso gabashin Najeriya kina lokacin zaɓe? Ai, ai ita tsaro, tsaro ba ta yiwuwa sai mutane hankali suna su Kuma hankali ba yiwuwa idan mutum bai da abinci. ya za ka yi kanka idan mutum ya zo zai kashe ka cin yunwa. To dakta a yau ne ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yake yakin neman zaɓe a arewa maso gabashin Najeriya din nan kamar duguri kuma ya zo daidai da lokacin da 'yan gudun hijira ke zanga-zangar rashin samun abinci na kusan wata da sauran bukatunsu kamar kaddamar da wannan yakin neman zaɓe zai wani tasiri ga su 'yan gudun hijira misali. A shi dai sai dai Atiku ya musu ya musu alƙawarin 'yan kasuwa amma maganar cewa maganar wai eh, wai su yi wani zanga-zanga cewa ko kuma su yi wani kuka cewa ga wani abin da ba musu ba mu mu sani a ƙasar nan ai shi gwamnati ne yanzu ai za ta kama laikunan da sama su yi wa jama'a su aiki ai jama'an ma'aikata ta nema da kuma gwamnatocin ja ai sun san nawa ake ba su kuma jama'a su san me ake kawowa don a kama sauki to amma a tsakanin gwamnati da kuma jama'an nan ne abubuwan su batawa